أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yawon sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na litinin kenan biyar ga watan ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da talatin da tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da zai zama yammaci na ashirin kenan hukko ashirin da ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha takwas miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran idan masu sauraro suna tare da mu a jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na 27 a cikin wannan sura wato za mu maimaita wannan aya domin kammala bayanin da ke cikinta kafin aya ta gaba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan karatu ya ba mu ikon aiki Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله مدعوكين سركي يتولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل wato Allah madaukakin sarki yana shigar da dare cikin yini yini cikin dare al-imam al-bagawi Allah ya mishi rahama a cikin tafsirin sa na alim tanzil yake cewa ai abinda ake nufi wato Allah madaukakin sarki yakan rage daya daga lokutan daya ya rage daya daga lokutan daya wato yakan kara ma daya awanni biyar a maimakon awa goma sha biyu da wannan take da shi wannan tana da awa sha biyu an haɗa awa ashirin da hudu kenan to wata sai ta dawo awa tara wannan ta koma wato ainihin a awanni wato wannan tana tara wannan kuma tana goma sha nawa kenan na sha biyar kenan ko tana sha biyar kenan wannan sai ta koma sha biyar wannan ta koma tara idan lokacin da ake mayar da dare ya zama shi ne mai tsayi da sai ya zama yana cin waɗannan awanni guda sha biyar sai yini ya zama yana awata. idan kuma wannan lokacin da yini ne yake kun tsayi sai ya ɗauki sha biyar ɗin sai dare ya koma wato ainihin awata. wadda za ka ga cewa musamman ƙasashen da suke da matsaloli a ɓangaren kudowar rana da faɗuwa za ka ga wani lokaci a irin yanayi na yanzu na ramadan sai ka ga ana yin awa goma sha biyar a yi suna azumi amma sai sun yi awa sha biyar kafin su sha ruwa waɗansu sai sun yi awa goma sha bakwai kafin su sha ruwa to kaga irin wannan shine wato yadda Allah madaukakin sarki shi yake shigar da wani cikin wani wani lokaci ya tsawaita yini wani lokaci ya tsawaita dare duka wannan na daga cikin aikin Allah kuma ko da mutane sun taru dan su hana haka ba zai yi ba saboda Allah ne kadai mai iko akan wannan tuliju layla fil nahar wa tuliju an-nahara fil layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wannan ba malamai sun yi kokarin bayani akan me ake nufin Allah yana fitar da rayayye daga cikin matacce ko matacce daga cikin rayayye wasu daga cikin malamai kamar al'imam imam fakhruddin razi cikin tafsirinsa yace abinda ake nufi shine mumini ya haifi kafiri kafiri ya haifi mumini yace kamar mahaifin annabi ibrahim kaga shi kafiri ne amma ya haifi annabi ibrahim shi kuma mumini ne yace kamar annabi nuhu ya haifi da kan'ana wanda ɗansa kuma kafiri ne shi kuma mumini ne yace domin qur'ani ya siffanta mai imani da ainihin wato rayayye ya kuma siffanta mara imani da matacce Allah yake awa man kana hayyan awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran ce a man kana maitan yanzu wanda ya zama matacce fa ahyaynahu sai muka rayantar da shi wato wanda yake kafiri sai muka bashi musulunci wato da musuluncin nan sai ya zama rayayye abin nufi a man kana maitan wato wanda ya zama mai mataccen zuciya fa ahyaynahu da muka bashi musulunci sai zuciyarsa ta rayu waje lahu nuran yamshi bihi fin muka sanya mishi haske wanda ita ce musulunci yana tafiya da ita a cikin mutane kamar masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha yanzu wannan zai yi daidai da wanda yake cikin duhu na bata kenan wato ba duhu na dare ba yake cikin duhu na bata yake tafiya ba yi da hasken da zai haskaka gaban sa dan ya ga yanda za ta kai shi aljanna za su zama iri daya Allah ya ce ba za su zama daidai ba wannan ya gwada cewa sai malamai suka ce ana nufin Allah na fitar da matacce a cikin rayi ko rayi a cikin matacce ana nufin kafiri a cikin musulmi ko musulmi a cikin kafiri su malamai suka ce ana nufin wato yadda abinnan dabbobi da suke yin kwai suke fitar da ainihin wato koyaye surayayyu ne sai su fitar da mataccen abu a jikinsu wannan mataccen abun shi kuma sai ya zo ya fitar da rayayye saboda haka yanzu ita mai rai ta fitar da matacce mataccen kuma ya fitar da mai ya fitar da rayayye saboda haka yadda kaza takan yi koyi ai haka shi koyin shi ma yakan yi mai sai yayi kaza kuma saboda haka suka ce ana nufin wato ainihin wannan tsari da Allah madaukakin sarki ya shirya wato wajen mataccen abu ya haifar da rayayye haka kuma rayayye ya haifar da matacce wannan yana yi nuni zuwa ga kudura da iko na Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda kai an ce abu matacce ne to ba a yi da amfani a wurin sai dai ka nemi wani sto ka ajiye shi ko ka kai shi wajen yan bola jari ka je ka wato ana saboda ba yi da amfani a wurin amma a wurin Allah kuma wannan mataccen sai a fito da raye daga ciki shi ma rayayyan kuma sai a fudda matacce daga ciki min tu الحي من min وتخرج الميت من الحي sha'u من تشاء da حساب ya Allah kai ne kake adabta wanda ka ga dama ba tare da lissafi arrizqu ibn ashur a cikin tafsirin sa ke cewa in an ce arris shine ma yantafi bihi al-insan duk abin da zai amfani mutum sunansa arziki sai sa wani lokaci abincin da mutum yake ci ko abin da yake sha Allah yakan kira shi da suna arziki Nabi Zakariya lokacin da ya dauki rainon na na Maryam ai an kaita masallaci ne domin mahaifiyarsa ta yi bakance duk wanda ta haifa zai yi aiki wa masallaci sai kuma ta zo ta haifi ya mace Allah ce kullama da kala alaiha kullama da kala alaiha zakariya al-mihrab zakariya al-mihrab duk lokacin da zakariya ya shiga wajen da na maryam a masallaci waje da inda harifka sai samu arziki a wurin me yake na arzikin abinci wato malamai suka ce sai samu abincin rani a lokacin damina abin da ake samu kuma a damina wanda ba a samu sa a rani sai kuma ya same shi wato Allah madaukakin sarki yana kawo mata abinci iri daban-daban sai a kawo mata apple a kawo mata mangoro a kawo mata lemu a lokacin da ba a samu su shine ce Allah laki hada wai wa yake kawo miki wannan sai kina zaune a cikin masallaci qalat huwa min indillah sai to daga wajen Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab a can din sai aka faɗi dissam irin abin da aka cika da shi Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi saboda haka kenan abin da a ci ma Allah yakan kira shi da suna arziki saboda me yasa saboda dan adam yana amfanuwa da shi so wani lokaci kuma Allah yakan ambaci arziki da abin da ya fi wannan wato dukkan dai abin da ɗan adam zai amfani da shi kamar yadda ibnu ashur ya faɗa kamar yadda Allah ya hakaito cikin suratu ya yayi magana akan yan aljanna sai ce muttaqina fiha yad'una fiha muttaqina fiha yad'una fiha bi fakihatin wa sharab wa indahu wa وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا الله يتسوء الجنة متككين فيها سنة كشنك ألي أجدا الجنة to ba wani ba a bacci dan ba a gajiya sai dai a kawo maka wato abin jingina wato abin da za ka dan jingina alamar mai shakatawa ka dan miƙe kafafuwanka kana kada su ka daura hannunka kana dafe Allah ce muttaqiina yud'auna fiha bi fakihatin kaseera yad'una fiha bi fakihatin suna cewa a kawo musu kayan marmari iri daban-daban mutum yana dan shakatawa ce a kawo afal a kawo a kawo mangoro a kawo a kawo kaza a kawo wa sharab da abubuwan sha na gidan aljanna dukkan abin da yake bukata yana cewa a kawo masa wa indahu qasiratu tarfi atra a tare da shi akwai matattaki waɗanda suke qasiratu tarf wato wanda suke da takaita gani abin nufi su basu su taba ganin wani namiji ba sai shi wanda shine kadai suka taba haduwa da shi a matsayin mijinsu wa qasiratu tarfi atra sai Allah madaukakin sarki yace haza mai ma tu yau mai kisa wannan shine abin da aka tanada muku a bisa yau din nan ranar sakamako wato wa inna hadha la rizquna ma laha min nafa Allah ya ce wannan shine arzikin da muka tanadar muku kuma ba zai taba karewa ba to kaga kenan sai Allah ya kira shi arziki wanda abubuwan da aka zayyana da yawa akwai abinci akwai abin sha akwai ɗan mata na aure duk waɗanda Allah ya kira su da me rizqu na arziki saboda haka kenan ashe fassarar da Ibn Ashur yayi shi da abin da yafi daidai duk abin da zai imfani mutum wannan ana kiransa me arziki ana kiransa arziki saboda haka Allah madaukakin sarki yake faɗa wato a wannan wuri yake cewa wa tarzuq man tasha'u bi ghairi hisab kana azurta wanda kaga dama ba tare da hisabi bai hisabi hisabi eh, alfairus abadi ya faɗa a cikin bayanan da yake yi na wato ainihin bayani akan kalimatul qur'an yake cewa ita hisab takan zo da ma'anoni a cikin Alkur'ani ba za su gaza goma ba amma dai takan rika juyawa ta fuskantar ilan wani wuri za a ce hisab wani wuri a ce hisabar wani wuri a ce wato hasib misali wani wuri kuma a ce hasiban wani haka ne da a rinka jujjuya shi amma asalin kalmar guda ɗaya ce sai dai kuma ma'anoninta sukan zama wato daban-daban to amma a ma'anar da take ɗaukuwa a nan yanzu kuma ya sha wa bigari hisab wato alhisab a nan zai iya zamowa Allah yana ba ma mutum arziki mai yawa sai zama hisaban ana kasira wato mai yawa ce kamar yadda Allah ya ce jaza'an min rabbika ata'an hisaba Allah ya ce wannan sakamako kenan daga wajen ubangijin ka kyauta mai yawa kaga hisaban a wurin ana nufin aljaza abin aljaza Alkasir kasir kenan wato ana nufin kyauta mai yawa to haka ne Allah ya tashi baka arziki sai baka ma kai ma baka san iya kudin ka ba Ace ce a wuri kaza akwai kamfanin ka na ina waye waye lissafi ma kawai ya fi karfin ka sai ka yi manajoji masu taya kan lissafin kuɗin ka to kaga nan Allah ya baka kyauta mai yawa kenan saboda haka tarzuqu man sha bi gairi, hisab ana nufin Allah yana azurta wanda ya ga dama wato arziki mai yawa in mun dauki jaza'a min rabbika ata'an hisaba to haka kuma wato hisab din yakan iya zo yakan iya zuwa da ma'anar azab kuma wato azaba ana iya daukan hisaban ana nufin azaba innahum kanu la yarjuna hisaba la yarjuna hisaba ai kaga la yakhafuna azaba wato waɗansu kafirai da suka je kiyama Allah ya ce to tunda kun yi laifi iri abu kaza yau ga abin da zamu sakanta muku an ba su wato abin nan gassakan ah, tafasasshen ruwa da rubabban jini da wani sai Allah ya ce abin da yasa muka musu haka innahum kanu la yarjuna hisaban ai su a duniya ba sa tsoron azaba saboda ka hisab a wurin ya zama me ya zama azaba to haka hisaban zai iya zamowa al'ajab wato lada ba ba a baka kuɗi ba a baka ainihin wato lada innahum kanu in hisabuhum illa ala rabbi law tashkuru in hisabuhum kaga hisab a wurin ana nufin wato annabi yana cewa in hisabuhum illa ala rabbi wato mu hisabu mu baya wajen kowa sai wajen ubangiji mun nufi ladan mu ba mu neman lada a wurin kowa sai dai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to haka yakan zo hasiban a ƙara yawon kenan a maimakon hisaban a ce hasiba kamar yadda jiya mun karanta wannan aya da Allah madaukakin sarki ya ce kowane mutum zai zo da littafin aikinsa a wuyansa mun rataya masa in ya zo da ita aida a ce masa ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba kaga hasiban wato abinda ake nufi a wurin shine shahida wato kafa bi nafsika alayka hasiban yau ka isa ka zama mai shaida akan kanka tunda jiya mun ce dama akwai wanda zai zo mai shaida tare da kai wanda zai zo da littafi ya koro ka da wanda kuma zai zo yana ba da shaida akan abin da ka aikata to Allah sai ce kai da kanka ma yau ka isa ka zama shaida a kanka wani lokaci kuma hasiban da sai zama hasizan mai kiyayewa domin Allah ya siffanta kansa inna Allah ala kulli shay'in hasiba a nufin hafiza kowane abu da mutane suke aikatawa Allah yana kiyaye da shi ya kiyaye shi ya taskarce shi ba zai bata ba to haka kuma ana iya kiran alhisab wato da kididdigan kwanaki kididdigan kwanaki ana iya ɗaukar shi a matsayin hisab kamar lissafi ne kawai bisa a larabci mu dama ai mathematics ana kiran shi hisab sunan darasi kenan hisab ana nufin wato darasin idaya ididdiga Allah ya ce waje annal laila wan nahara ayatan waje annal laila wan nahara ayatayn fama hawla ayatan layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan lita'lamu litabtagu al-hisab a wannan wurin yana nufin kidayan kwanaki Waje al-laila wan nahara ayatayn Allah ya ce mun sanya yini da dare ala wato ayoyi ne guda biyu Da al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayatal layl waja'alna ayatan nahari mubsira idan dare yini ta zo sai mu shafe wato aya ta dare sai ya zama wuri yayi haske wuri ya zama kowa na ganin ko ina jama'a suna yawo yadda suka ga dama wato Allah madaukakin sarki yace muna zuwa da dare ne da yini da ta'alamu adada sini dan kusan yawan shekaru wal hisab da kididdigan kwanaki an gane ko gane cewa kwana nawa ake ayi sati kwana nawa ake ayi wata kwana nawa ake yi ayi shekara yanzu a tambayi wani shekaran ka nawa ce 30 wani ce 40 wani ce 50 da ya gane da zuwan dare da wucewan yini a haka ne yake kididdigawa har ya gane yayi shekara ainihin wato الله يرزق من يشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب يا أبنجتي كان أدرت وانك قداما واتو أرزكي وليك من يوى لا يتخذ المؤمنون لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء نعم. فليس من الله في شيء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Allah madaukakin sarki yace la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya mu'minai dai bai dace ba gare su su riki kafirai masoya min dunil mu'minina su yi baya da 'yan uwansu mu mai yafal zalika wanda duk ya aikata haka fa laysa min da wata jibinta daga wajen Allah gare shi dan bai cancanta Allah ya so shi ba dan baya san 'yan uwansa mu illa an tattaku minhum sai dai in kun yi wannan ne domin ba da kariya wa kanku a lokacin da kafirai sun fi karfin ku suka ce ku gwada kun fi son su akan yan uwan ku kuka ce eh kun fi su din wannan ba dan komai ba dan ku ba wa kanku kariya Allah ce to irin wannan lokaci babu laifi wa yuhaddirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa kada ku rika wasa da ubangiji wa ila Allahil masir lalle makomanku ku tana ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya halin muminai wajen san kafirai ko jibintar lamarin wanda yake baya cikin addinin musulunci ba a ƙaunatarsa a cikin zuciya ana iya zama da shi ana iya mu'amala da shi ana iya kasuwanci da shi ba yadda ka cuce shi ba yadda ka zalunce shi ba na akwai haƙƙinsa akan ka dole ka ba shi. amma ba za ka ƙaunace shi ƙaunatar da kake yi wa ɗan uwanka mumini in ya shiga damuwa za ka iya taimakon ko bai da lafiya ka iya biyan masa kudin magani duk wannan a babin ta alifin qulub wato jawo zuciyarsa don ya gane musulunci addini ne mai kyau addini ne mai kaza amma ka ƙaunace shi ta yadda za ka iya ɗaukar sirrin musulunci ko musulmi ka je ka damƙa masa ko ka bashi a hannunsa ko ka ɗaura shi a inda zai cutar da al'ummar musulmi ko musulunci wannan musulunci bai yarda da shi saboda haka Allah yake sam la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya wannan ɗaya ne daga cikin ayoyi waɗansu ayoyi da yawa cikin alkur'ani Allah ya yi hani kuma ya faɗi matsayin waɗanda suke yin haka a wurin Allah yake la yattakhizul abinda ya ayyuhal zina amanu la tattakhizul kafirina awliya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul kafirina awliya sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tattakhizul kafirina awliya kada ku rike kafirai masoya min dunil mu'minina wato ku bar yan uwan ku aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubin so kuke yi ku bawa Allah hujja kamsashiya wanda zai muku azaba da ita ko kuna da wata dalili da za ku iya kafa wa Allah hujja kan cewa abinda kuke yin nan daidai ne ku so kafirai ku bar yan uwan ku mu'minai Allah madaukakin sarki ya ce bai yadda wani wuri ya ce ayyul ladina amanu la tattakizu yahuda wan nasara awliya amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kunna kun kai imani la tattakhizul yahuda wan nasara awliya kada ku rike yahudawa da nasara a matsayin majibinta masoya ba duhu awliya ba su fa sashin su suna san sashi duk lokacin da wani abu ya tashi da su haɗu su hada kansu su abin da dashi in duk abin da zai faru tsakanin su ko akwai rikici a tsakanin su don abu ya shafe ku ko al'umman musulmi to su kansu yana hadu ba za su taɓa yadda su yi wani abu a raba ba inda ya shafe ku sai dai sun koma kuma cikin gida ko suna da bambancin su kuma kowa da inda yake tafiya to amma Allah ya ce ba'duhum u ba sashin su suna son ɗan uwansu sashi wa man yatawallahu minkum wanda bi ya dubunci lamarin su daga cikin ku fa innahu minhum to ya koma cikin su Allah ya ce duk wanda ya dubunci lamarin su ya koma ya kaunace su to ya koma cikin su inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shirye da mutane waɗanda suke azzalimi wannan yana yin nuni da cewa lallai idan har aka wayi gari yadda waɗanda suke kafire suke son junansu musulmai suka zama su ma ba sa son wannan junansu kamar haka to za a samu fitina za a samu matsaloli domin al'ummar musulmai, za su dan ba su da control ba su da tsari kuma dukkan abin da ya taho zuwa gare su zai iya gamawa da su saboda na daga cikin sharaɗi na ci gaban al'umma na daga cikin sharaɗi na ainihin samun rabon al'umma shine ya zama sashi suna son sashi san juna yana sa wato ka ga wani abu da mutum zai yi wanda yake ba na daidai ba gare ka ka rufe idan ko ka ko ka shanye ko ka yi haƙuri rashin so yakan sa ba he ya yi laifin ba ma da ka yi maza maza ma ka ƙago laifin kamar na ne shi to ina kuma ga ya yi laifin wanda rashin son juna ya haifar da zamantakewar al'ummar musulmi a ko'ina ya warkace ya lalace makwabci da makwabci ba a zama lafiya dan uwa da dan uwa ba a zama lafiya wa'inda suke ainihin musulmai yan uwan juna a wurin aiki ba su zaune lafiya wani na cin kafan wani wancan yana cin kafan wancan kowa baya so ya ga dan uwansa ya ɗaukaka ko ya ci gaba me dalili saboda kiyayya da yake cikin zuciyarmu wanda kuma wannan ƙi a cikin musulunci ka ki dan uwanka musulmi haramun domin akwai babi alwala wal bara babin da take magana akan cewa wa zaka so wa zaka ki san dan uwanka musulmi wannan wajibi ne dole kai shi dole ne dan shi wannan addini ne in ka so dan uwanka musulmi Allah madaukakin sarki zai baka lada akan wannan aiki da kai idan ka shi kuma ka aikata haram saboda haka lallai ne kiyayyar nan shi yake haifar da hasada shi yake haifar da gaba idan mutane suna kin junansu wannan ko shakka babu zai sa kaga ba za su iya samun tagaza komai a cikin rayuwarsu kasashe da dama da suka ci gaba ba abin da suka yi kokarin dawowa da shi cikin zamantakewarsu sai kyautata mu'amala kyautata mu'amala wato mutum gashi dai zaka ga cewa irin tsarin rayuwarsu tsari ne shirme na damuwa wanda baya kan shari'a baya kan koron musulunci amma a babin mu'amala ba su taba wasa da shi ba suna ƙoƙarin gwada wa junansu damuwa da junansu suna da ƙoƙarin shiga cikin hidiman junansu suna da ƙoƙarin gwada tausayawa gwada agazawa gwada tallafawa ma junansu har ya kai ma sun zam junansu ba su da bukata a wurinsu har sun fita suna neman ina za su rinka kai waɗannan taimako ko agazawa ko tallafi ko tausayawa ko gwada wani abu makamancin haka duk da cewa tun da ba sa kan shirya za ka ga cewa abubuwan da suke kai wato abubuwa ne munana ɗabi'u ne da halayya ta fuskar ɗabi'a na zamantakewa na mutum shi karan kansa za ka ga shirme ne don zai iya fitowa tsirara aihuwan uwansa ya hau keke za ka gari ba abin da ya dame shi in mace ce za ta iya tubewa ta fito ta hauke keke ta zaga gari ta ce yau ranar holewa ne yau ranar jin daɗi ne kaga saboda rashin shari'a ba ta da wani littafi da yake gaidin ɗinta wannan ya haifar mata da ainihin wato bata san cewa wannan mummunan halayya ba ne amma da za ta ɗauki wayanta ta duba ta ga an sa hoton wani bayi da lafiya a wani ƙasa a afirka sai ta kama neman wannan mutumin da bai da lafiya abinda take samu na albashinta in ta samu good nasa masa ta tura masa da kuɗi ta ce a yi masa jinya kayan ta samu hutu ma ta hau jirgi ta tafi har wannan ƙasan ta je ta neme shi ta ba shi wannan tallafi me ya haifar mata da wannan shine kullum ana gwada mata cewa a ɗabi'a kyakkyawa game da wani yana sa ya fahimce ka yana sa ya ƙaunaci abin da kake wannan shine yasa bangaren musulunci ta fuskan ɗabi'a da kyawawan halayya yana daga cikin wato addini wanda yake mafi girma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da halayya da ɗabi'a waɗanda suke mafi kyau ba dan komai ba sai dan kada a tsani musulunci wanda za ka ga yau turawa ba su da ajanda sai kokarin fitar da cewa musulunci addini ne mai tsauri addini ne da bai san mutuncin mutane ba addini ne da bayi da kaza kuma kuma sharri kawai suke za su je su samo yara ne yan kwaya yan daba shikenan sai su ba su kwayoyi su ba su kuɗi shikenan yaran su je su ajiye wani gemu haka shikenan sai a raka cewa to ga su nan ustazan masu addini ne saboda haka wani yayi laifi su kama shi su yanka shi shikenan sai su yanka shi a ɗauko bidiyo ana ɗaukawa ana gwadawa ana turawa don a rinka ba da saƙo wa sauran kafiran duniya to dai musuluncin da kuke cewa gashi to kun ga irin yadda ake duk wanda ya shiga ma ai yanzu wannan ma da suke yankawa an ce dan uwansu musulmi ne wai sun ce munafiki ne shine bari su yanka shi kowa yana gani to kai kuma da baka shiga addinin ba ma tun wuri fa kar ka shiga dan ka shiga kai ma wata ran ka muka da ce kai ma munafiki fa inda duka ne koyarwar da ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna zuwa garin madina sai da ya zauna ya yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsa da yahuda ya ce idan an kawo min farmaki za ku taimake ni nima in an kawo muku farmaki nima zan taimake ku bayan musulunci ya yi ƙarfi da kansa ya sake bayyana ya ce da za a sake kira na yarjejeniya da aka yi na zaman lafiya a wancan lokacin da muka zo tun farkon musulunci ya ce wala da na je an sake maimaitawa ne saboda musulunci ba ya san cewa ba zaune lafiya ma addinin ba inda zai je ba wanda zai fahimce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tausaya har ma dabba mai sha karantawa hadisan da annabi yakan tausaya ma dabbobi ballantana mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata tsuntsuwa ta zo kanta tana ta bubbuga fuka sai ya tambayi sahabbai a cikin tafiya man faja'a hadhihi bi farkaihi wannan waye ya dauka mata koyi biyar da aka wani yaji ya dauka mata koyin da yi. sai wani sahabi yace ni yace da Allah mai mata rudduha yace mai da shi rahmatan biha sahabbai suka ce annabi ya tausaya mata me da kai da koyin kuciya ita ba aihuwa ba ma ba aihuwa kai ba da fara kai ka ci ba kawai ka dauka mata annabi yace mai da mata sahabbai suka ce wallahi annabi tausayin ta kawai yaji yasa yace a mun kawo kissan gazala wata barewa da annabi ya ganta a bakin daji wani bafar mai farauta ya kamo ta tana abin nan tana tana ta kuka da ta ga annabi ta mishi magana ce ya manzon Allah ka taimake ni na ji nono na ya kawo na san yanzu haka yata tana cikin daji tana ta kuka tana neman ta sha nono da wannan yanka ne yayi da ma shi kenan magana ya kare to amma yanzu ni bai yanka ne ni ka taimake ni ka sake ni in je in ba da nonon nan zan dawo da bai ce daki dawo ce zan dawo shi kenan sai kun ce sai ta can an jima kuwa shi kenan yana tsaye a wurin sai ga ta dawo tana dawowa sai annabi ce wai waye mai barewan nan ne sai aka ce gashi sai ce kira shi ce nawa zaka sai da mun barewan sai manzo Allah na baka kyauta sai annabi suke ce to ke ma je sabai suka ce wallahi mun ji ta tana cewa la ilaha illallah muhammadur rasul to dabba misali annabi ya tausaya mata ya gwada mata jin kai to ina kuma ga mutum mutane nawa wanda ba su da iyaka annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi ta'addanci annabi ya sa a kama su bayan an ji an kamo mutum annabi kuma ya zo sa a shi ɗaya daga cikin zaban, annabi sallallahu alaihi wanda ya zo musulunta daga baya wanda annabi ya tura masu wa'azi ya je musu ta'addanci ya kashe su a cewa annabi ya dole a zo da shi aka kamo shi aka kawo shi annabi ya ce a daure shi a cikin filan masallaci aka daure shi a wuri ya kwana da ya kwana biyu da safa annabi da yakan zo ya kawo masa abin kariya. ya bashi abin kariya su ci gaba da mu'amala suna na aure a cikin masallaci sai da aka yi kwana uku annabi ya bar shi yana ganin yadda ake mu'amalan musulmi shiga da su da waye da kazansu yana daure aure. ya kawo masa abincin safe ya kawo masa na rana ya kawo mishi na dare sai ranar na uku kawai sai annabi ya zo ya ce da shi ka san abin da kai ya ce na shi me kai ya ce ka tura mutane na kashe su me ya kamata da yi ce a kashe ni kawai ni abin da ya kamata ya ce to yanzu in an kashe ka ba a zalunce ka bai ce wallah ba a zalunce ne amma dai da da a suke ni da dan yi mana ya ce to shi ke ta da wace a kunce shi ya ka kunce shi shi ke da kunce sai ce je ya dan tafa ka ya juyo ya ga shi annabi yana ganin kamar an ce je da kuma saki biya kawai a harbe shi yana ta tafiya yana ta tafiya sai da ya fita daga garin Madina ya tabbatar ba mai bin sa yace to ai duk inda na je in ba wurin wannan mutum ba to nayi hasara shi da kansa sai ya dawo ce ya zo musulunta ya musulunta annabi ya ce a gwada masa inda dai dai wanka ya zo a ci gaba da hidiman addini da shi saboda haka isoshi suna nan daban-daban na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake gwada yafiya wanda yake gwada afwa wanda yake gwada kauda kai akan abubuwa da dama da aka to me yasa al'ummar musulmi ba za su koyi da irin waɗannan halayya da ɗabi'u ba game da ɗan uwansu musulmi kai baka ma jiƙa yin ɗan uwanka musulmi baka tausaya masa ba baka taimake shi ba to ina kuma ga wani ma wanda yake shi ba ma musulmi ba ana buƙatar tun a cikin gida ka gwada kyakkyawan halayya da ɗabi'a ga ɗan uwanka musulmi shi ko wanda yake ba musulmi ba da ka gwada masa kyawawan halayyar musulunci ana buƙatar haka ma abinda ba a bukata shine kaunata shi kauna yana sa ka zauna ka yi bayani mutum dukkan abin da yake naka na asirinka da na ɗan uwanka sai sa sai ka auri mace akwai abin da iyayenka ba za su sani ba game da kai amma ita za ta iya sani saboda akwai kaunata a tsakanin kai da ita kana ƙaunarta tana ainihin wato ka, sannan kuma zamantakewan tsakanin kai da ita ya zama very close sosai ta yadda abubuwa da dama in sun dame ka ba ka iya hucewa sai ka yi mata bayani saboda haka musulunci ya hana irin wannan kaunatayya saboda a cikin wannan kaunatayya akwai abin da zai cutar da addinin musulunci sai Allah ke la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya kada muminai sake su riƙi kafirai wato ainihin masoya mai ya alzalika falaisa min Allah fi shi duk wanda ya aikata haka a wurin Allah madaukakin sarki ba yi da komai ai laysa min wilayati Allah fi shay'in haka wasu malamai suka faɗa ba yi da wata jibinta daga wajen Allah da zai samu wasu suka ce laysa min hizbillahi fi shay shi wannan da yin wannan ɗabi'a baya cikin tawagan Allah madaukakin sarki illa an tattaqu minhum tuqa sai dai wato idan kun yi ƙoƙarin kiyaye kanku saboda wani cutarwa da kuke tunanin za a yi mu al-imam ibnu jarir ne tsabari Allah ne shirahama a wajen fassara illa an tattaku minhum ya ce illa an takunu fi sultanihim sai dai kuna karkashin shugabancin kafirai fatakafuhum ala anfusikum kuna jin tsoron su akan kawukanku fatazharu lakum al-wilaya sai ku bayyanar musu cewa kamar kuna tare da su na alsinatikum da ku. wa tudmiru lahum adawa ku koye gaban da kuke yi da su a cikin zuciyarku. wala tushayyiquhum ala ma kun alaihi min al-kufri ba za ku yi tarayya da su ba cikin abin da suke kai na kafirci wala tu'inuhum ala muslimin bi fi'lin ba za ku agaza musu wajen cutar da wani musulmi da aikin hannu su kaga kenan ashe wannan yana yin nuni idan kun samu kanku cikin wani yanayi to na an fi ƙarfin ku wannan babu laifi za ku iya bayyanar da cewa kuna tare da su amma fa tarayyar nan kada ya zama wato tarayyar har cikin zuciya sai sa kata da yake cewa wajen fassara wannan ayat na Allahul mu'minina an yuwaddil kuffar Allah ya hana muminai su kaunaci kafirai ay yatawallawhum dunal mu'minina ko su jibinci lamarin su banda muminai illa an tattaqu minhum tuqat yace sai dai wato idan mutum ya samu kansa a cikin wani yanayi na yadda baya babu yadda ya iya yace idza kana qa'iman bainal kuffar idan yana zaune tsakanin kafirai falahu an yudarihim bil lisan babu laifi yayi tattaunawa da su da halcin su idza kana qa'iban ala nafsihi wato ya gwada musu da halce yana tare da su in yana jin tsoro a kan kansa wa kalbihi mutma'innun bil iman amma dai zuciyarsa ta zama tana nitse da imani to abinda ake nufi da taqiya kenan ba irin yanda masu shi'a suke ɗaukan taqiya ba a nufin taqiya wato ainihin ba a nufin taqiya a ce wai kawai kai kullum kana bayyanar wa mutane sabanin abin da yake cikin zuciyarka wai duk wanda ka je wurin su kawai ka gwada kana tare da su in ka ga coci shiga kawai kai ma ka ce kirista ne ku ibada sai ka fita in ka ga wurin bautan yahudu shiga in ka ga musulmi shiga in ka ga kowa ka gani kawai ka rikide ka zama irin sa kuma ba ga da ba dalili ba wanda ya ce maka dole ba wanda ya kama kai ce sai ka yi wannan ba shi ne ake kira takiya sai yasa jabi dan Abdullahi yake cewa la tahillu illa ma khawfil qatl wa aw al qati aw al iza'u al bi iza'in azim yace cewa baya halatta mutun yayi taqiya har sai idan ya ji tsoron za a kashe shi ko za a yanke masa wani gaba ko za a cutar da shi cutarwa mai yawa kai ga ka Allah ya maka kira kamar na na kafirai kazin akwai wanda suke da kira haka shi ka ganshi za ka kamar. sai ka ɗauka an ne ya ce maka ya ka gashi a saman sallah ya kai ta cewa sai Allah maka wannan kira sai ka faɗo cikin wani gari za ka yi tafiya sai aka samu garin ana rikici suna neman wanda yake musulmi ne sai su sai su wannan ɗinsa sau da sai suka same ka suka ga ga kanan dai ga ka ba su gane ba kai kamar dai a kala ba musulmi ba amma kai kuma musulmi ne to nan ba laifi sai ka gwada musu ai kai ba musulmi ba ne gwada musu kai kuna tare da abin nan ai jesus ya ɗauka kwaya dan suka kyale ka ka wuce shi kenan sai ka rabu da su saboda kai wannan abin za ka faɗa ne a bakinka don ka fitar da rayuwarka amma a cikin zuciyar ba ka yadda da wannan abin da kake faɗa shine illa an tattako minhum tuqa sai dai in kun ji tsoro wato game da cutarwar da za a yi muku wannan babu laifi ku yi tafiya wato ku gwada abin da ba shine a cikin zuciyar ba. an fahimta ko Allah madaukakin sarki yake cewa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa lalle Allah madaukakin sarki yana tsoratar da ku wato ainihin kansa yace wa ila al-masir kuma makoma tana ga Allah subhanahu wa ta'ala aya ta قل إن قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم كشيء سو إذا كن قوي أبن دكي تكين كرازم أو تبدوه كوكم بيانا دشي يعلمه الله وتكوك بيانا كوك قوي ألا يرجع يا سني ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard kuma Allah ya san abin da ke koye cikin samai da abin da ke cikin kasai Allahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki akan dukkan komai mai iko ne wato zai iya ainihin zuwa da abin da ya ga dama a kuma ainihin wato lokacin ne wannan yana yin roni da cewa anan Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ne dan ya muku barazana in ko wani ya koye kafirci a cikin ransa ko ya koye san kafirai a ransa Allah ba ya san saboda haka ko ka bayyanar ko ka koye a wurin Allah duk ɗaya ne yawa kamar ka shiga ɗaki ne ka kulle kana ganin ka ɓuya to shi Allah da a wurin sa da wanda yake fili da kai duk a wurin haka saboda kai ka ɓoye wani abu na kafirci a cikin ranka ko na san kafirai a ranka Allah yana da sani ya san cewa kai haka kuma zai maka sakamako akan abin da kai amma abin da muka faɗa shi ne wa'annan matakaiya guda biyu idan mutum ya shiga cikin wani yanayi na ba yadda ya iya sai ya gwada musu a fuska kamar na tare da su wannan ya shiga tsanani babu laifi sai babu kyautatawa shi kuma wannan shi ma wani babi ne daban wadda idan ka ga cewa a babin ta'alifil qulub kana so ka jawo hankalin wani zuwa gare ka wanda ba musulmi ba wannan babu laifi ka rika kyautata mishi bai da lafiya ka je ka gaishe shi in ka samu wani abu ka gana cikin halin rashin abinci ka je ka kai masa ko ka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mai masa hidima wanda ke cikin yahudawa wata ran bai da lafiya sai annabi ya tafi gaishe shi ya je ya gaishe bayan ya gaishe shi sai ya ce masa ina maka tallan musulunci ka musulunta yana zaune iyayensa suna gefen sai ya kalli iyayensa ya ce kun ji abin da annan muhammadu ke cewa wai musulun da suka ca ga dama kana iya masa da'a shi ke na sai karɓi kalmar shahada sai annabi ya fito da cewa godiya ta tabbatar allah da ya tseratar da shi daga wuta wannan mutumin kuma sai zama bai tashi ba daga wannan wurin kuma shi nan sai zama sanadiyar rayuwarsa to kaga kenan wannan yana yin nuni yana ishara da cewa wato ɗabi'a kyakkyawa ko halayya kyakkyawa wannan babu laifi sai ya sa ma Allah maɗaukakin sarki wato ya halatta mana mu'amaloli na kasuwanci na alaƙa ta abinci sun ba mu za mu iya ci in mun ba su su ma za su iya ci al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum Allah ya ce al yawma uhilla lakum at ba, yau mun halatta muku da wata wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin wanda aka ba su littafi yahudawa da nasara halal ne gare wa ta'amukum hillun lahu abincin kuma halal ne gare su saboda duka waɗannan wani abubuwa ne wanda suke a mu'amala idan mutane suna yi to yana gwada wato idan aka ce yanzu kai mutum musulmi kana ainihin taimaka musu da wani abu wato wannan abin zai sassauta musu kiyayya da adawa a cikin zuciyarsu game da kai da kuma addinin da kake kuma wata in ka samu dama ka jawo wani ko su ko ƴaƴansu zuwa ga addinin ba za su faɗa da kai ba za su ga cewa to yanzu wannan ya zambi mai faɗa da shi yaro dai ra'ayinsa ne ya gani fahimta ne ya ga zai shiga kenan ya je yayi saboda wannan mutumin ko ba komai yana taimaka mana yana yin abu kaza yana da alfarman da ba za mu yi adawa da shi to saboda haka yasa wato musulunci ya bar wannan kofa wato a buɗe kofan mu'amala amma ƙofan soyayya ko jibinta wannan bayin halatta domin zai haifar da zuwa ga tona asirin musulmi gare su ko kuma ainihin taimakonsu su akan ainihin wato ɗan uwanka musulmi Allah maɗaukakin sarki ya yace Allahu ala kulli shay'in qadir Allah maɗaukakin sarki akan dukkan komai mai iko يوم تجد كل نفس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin ranar da kowace rai za ta zo ta samu abin da ta aikata na aiki gashi an halarto da shi a filin kiyama duk abin da kai za ka zo ka gan shi a tare gashi kyawawa an tara munana an tara ga sunanka a liƙe a jikinsu yau ji da kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdar duk abin da rai ta aikata na alheri gashi an halarto da shi wa ma amilat min su'in abinda ta aikata mummuna tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'id kowace rai a ranar za ta yi tunani za ta yi buri ina a ce tsakaninta da wannan mummunan aiki akwai tafiya mai nisa wato ba nata bane ba ina ma a ce wannan ba aikinta bane ba ita ta aikata ba ta so a ce yayi nisa da ita amma saboda adalci na Allah subhanahu wataala zai tattaro ayyukan mai kyau da mummuna a zo a tara wa yuhadhdhirukum Allah nafsa Allah madaukakin sarki yana tsoratar da kukansa, kansa wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausasawa ne mai jin kai ne game da ainihin bayi to abin nufi rai za ta rinka damuwa akan abin da ta gani na munanan ayyukanta tana tunanin cewa wato ina ma a ce wannan aikin wato bata taho da shi filin duniya filin kiyama ina ma ta bar shi tun a duniya ta gyara shi ya zan ba na ta bane ya laita baini wa baini ka bu'dal mashriqaini fa isal qarin saboda haka da aiki da aboki duk waɗannan mutane guda biyu da kake gani idan ka je filin kiyama za ka yi nadaman alaƙa da su mummunan aiki za ka yi nadaman ina ma a ce da ba kai ne kai wannan aiki kyakkyawan aikin ma sai kayi nadama ina ma da a ce kayi ya fi haka yawa saboda a wurin babu abin da zai yi amfani wa mutum sai abin da ya aikata babu ba da kuɗi ba ciwa ba ba da wani belinka babu wani abin da za ka fita da shi sai dai da aikin nan kawai sai sa kowa kalan aiki kyakkyawan aiki yake in ka ga wani wanda ya dan taba cutar ka na maza sai ka ci kuma shi Allah wannan ya cuce ni a bani ya ci a bashi ladan saboda kai damuwanka kawai ya za a yi wato score na ladanka ya haura dan ka samu ka tsallake ka tafi aljanna saboda haka ya za zaka ga a ranar wala ya tsalu hamimun ولا يسأل حميم حميما بس جنسوا ليه يبصرونهم نعم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Allah ya ce wala ya tsalu hamimun hamima wani aboki baya tambayar abokinsa duk wanda kuke zagawa ku je wani bayan gida ku sha wiwi ku sha kwaya ku yi ta'addanci ku yi sata tare in ka je ba baka neman su in ma a gado ɗaya kuke kwana idan ka gan shi ta can za ka ce ga matsiyacin nan bari yi ta nan Allah dan kar a gani da shi yanzu ma mala'iku su ce a tattaro mu gaba ɗaya wala yasalu hamimun hamima Allah ce ba ba su ganin su mana yubassaru nahu sukan gan su za su ga juna amma ba za su so su haɗu ba ya waddu al-mujrimu law yabtadi min azab yawmi izin bi bani me laifi sai ya so cewa wai ina ma yau din nan ba da dana inda ina da shi a shi wuta kawai in tafi aljanna wa sahibatihi wa akhi mutum zai so ya ɗauki matansa ya bayar a kai ta wuta shi ya je aljanna ko dan uwansa ko mahaifiyarsa ko mahaifinsa duk ya yi tunanin wannan Allah ya ce sai ya yi babban tunani ma wa man fil ardi jami'an summa yunji zai fara cewa ko ce Allah duk aka jama'a wuta ne kawai ne aka kaji daga ce shi ya mutane da mutane suna ta aikin kirki kai ka kai sai yanzu da aka zo filin kiyama to sai mutum yayi wannan burin ina ma wato aikin kirki ya zo da shi filin kiyama to haka mutumin da kai alaka da shi mutum na banza wanda ka kyale yi ta mu'amala da shi har ya yi tasiri kanka, ka zo raba ka da akida ta gaske ya zo raba ka da musulunci ya raba ka da halayyan kirki ya hana ya raba ka da aikin kirki ba ku da wani abin yi ba ku sallah ba ku zuwa sallar jami ba ku yin salloli sai lokacin da kuka ga dama kuna yawo ba abin da kuke yi sai dai ku je ku yi shaye-shaye ku yi neman mata ku yi kaza wannan abokin wallahi idan ka ganshi a filin kiyama to da gudu zaka tsere sannan kuma zaka sa hannunka أباكي يوم يعد الظالم على يديه يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء قالوا للإنسان قرولا Allah madaukakin sarki yace yawma ya'addu zalimu ala yadi ran da mutumin da ya zalunci kansa zai ci cinki yar yatsa wa Kulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila kai tona ina ma da ce na bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce ni ban taba dauko wani hanya na doro akai wanda ba hanyar manzon Allah ba ya wailata kai Laita laitani lam fulana na kalila. ina ma da a ce ban yi abokantaka da wani laqad aballani an zikiri wannan ya batar da ni gabarin ambatan Allah ba da ijja'ali bayan wa'azi ya zo wato ya laita laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an zikiri ba da ijja'ali wa kana shaytanu lil insani khazula shi shaytan kullum mai tatilla kafan mutum Ƙoƙarin sa ya zai iya tatile kafanka ya sa ka kai hasara sai ya turo wani yaranta cikin mutane tunda cikin akwai shedanin aljanu akwai shedanin mutane to waɗannan shedanin mutanen sai shedan ogan ya turo shedanin mutum ya ce je ka na haɗa ka wannan shine fatinan ka yi ta binsa sai ka lalata shi saboda haka sai yayi ta bin sai yasa idza ma sahibta alqauma fashab khiyarahum wala tashab abin arda fatarda ma ar in za ka yi abokantaka ka duba zaɓaɓɓun mutane kar ka yi abokantaka da lalatattu sai ka lalace tare da su ka duba ne abokantaka kare wato halitta ne da musulunci baya ƙaunatar shi ba a so mutum ya zama yana ta'amali da kare sai a babin lalura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maniktana kalban illa kalba saidin aw mashiya yunqas min ajrihi kullu yawmin qirafa duk wanda ya rike kare in dai ba karen farauta ba ko karen da ake sa shi domin gadi gadin gona ko makamancin haka yace to wannan kullun sai an cire masa wato kiradi biyu na lada a cikin aikin da yake kiradin nan kuwa babban lada ne ba dan karami ba to kullun sai an cire ma kiradi biyu a cikin aikin da ka aikata ba amma ka duba ashabul kashi mutanen da suka yi alaka suka suka yi tawaye mashugabansu na gari saboda na kiransu zuwa ga kafirci samarika ne suka gudu da imaninsu suka tafi kogo suka je suka zauna da Allah ya tashi ba da labarinsu sun tafi da wani kare wannan karen har aka gama su ba a manta da karen saboda yayi alaka ne kawai da mutanen kirki duk inda za a ambace su wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zat al-yamin wa zat al-shimal wa kalbuhum basit dhira'ayhi bil wasl law ittala'ta alayhim lawallayta minhum firaran wa lamulita minhum ruquba Allah ya ce in ka gansu za ka ɗauka idanun su dune ne alhalin bacci suke da Allah ce karansu yana nan a bakin kogon ya shimfiɗa tsintsiyan hannunsa a ainihin wato bakin kogon shi ma idanunsa a gwale in ka ganshi za ka ɗauka ba bacci ke ba shi ma yana bacci tare da su da aka zo ana faɗar adadin su yace sai quluna salatatu rabi'uhum kal عليهم ما يعلمهم إلا قليل الله سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ذاك جمع سمع كان سنة شواسون أكني نهدن سكرس وشي كلام بينا ذات شي بما سنة سكيب amma saboda yayi alaka da mutanen kirki to ko adadin su aka zo ambata ba a mantawa da kai wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wasu suka ce su biyar ne na shidar su karan su Allah ya rajiman ci fadin ba haka adadin shi yake wa yaquluna sab'atun wasu suka ce su bakwai ne wa saminuhum kalbuhum na takwas din su karansu Allah ce kai qur a a'lamu bi iddati ce kawai ubangiji na shi ya san adadin su kaga duk inda ake ambata ba a manta da karansu saboda karan nan yayi alaka da mutanen kirki duk inda aka ce sai an ambace su saboda haka alaka da mutanen kirki yana daga cikin sababi daga cikin sabubba na shiryuwa a cikin rayuwa ya zama abokanka mutanen kirki wanda za su dora ka kan hanya na kwarai in kai ba daidai ba za su iya maka nasiha babu annabi ya ce addinu an-nasiha kaga addinin nan nasiha ne kulna liman lillahi wa rasulihi wal kitabi wa li wa li a'immatil muslimin wa ammatihi saboda haka nasiha na amma shine idan nayi ba daidai ba sai ka gyara mu in kai ba daidai ba sai in gyara maka wannan ita ce zama ta amana saboda haka Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa duk abin da muka aikata za a kawo shi filin kiyama kuma laifin mutum sai yayi burin ina ma da a ce tsakaninsa da wannan laifi akwai nisa Allah yana tsoratar da ku kansa wallahu raufun bil ibad Allah madaukakin sarki mai tausayawa ne ga bayi je ayar karshe قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله kuntum tuhibbuna Allah Allah ya ce in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi manzona wato ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku allahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jinki warka ce da su a Allah war rasul ku yi da'a wa Allah ku yi da'a ma wannan manzo fa in in kun juya baya kuka ke wa Allah da'a ko wa manzo fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah madaukakin sarki baya son mutane waɗanda suke kafirai saboda haka wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda Allah yake jarraba mutane da shi duk wanda suke ce suna son Allah to sharadi ana so a ga meye matsayin manzon Allah a wurin su in ka ce kai na Allah ne ku ne jama'an Allah ku ne wane wane masu bauta arifina wane sadiki na duk ana jiran ka ina kake da manzon Allah abinda annabi ya faɗa kana yi abinda ya ce a bari kana bari idan daga gaske kana son Allah to ka bi manzon Allah ta'sil ilaha wa anta tas'amu hubbuhu hadha la amruka fil qiyas badi'u Lauka law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu mutir haka qadi iya ne faɗa a cikin ashafa ita kana ta saba wa Allah amma an yi magana ka cewa ku ne Allah kana riya cewa wai kai kana bin sa yace wannan ko a kiyashi ma abu ne da waje yi da soyayyar ka na gaskiya ne da mun ga kana masa da'a domin duk wanda kake son sa to kana bin saboda haka in dai kana son Allah to Allah yana challenging ɗinka to ka bi manzon Allah qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni wannan yahudawa ne suka rikariya cewa su masoya Allah Na na Allah wa ahibba mu ne ƴaƴan Allah masoya Allah suna ga yawa annabi sai Allah ya ce to ga ya musu inda gaske suna san Allah to su je ka in ko ba su je ka ba ba su yarda da kai ba to ƙarya suke ko sun faɗi suna so ba gaskiya ba saboda haka yau sai ka samu mutane sa ta su ne na manzan Allah mutum ya ce mu ne a hababar rasulullahi wato wai masoya manzan Allah har mu a ayi kungiya hababar rasulullahi la yatashassab wato wai kungiya masoya manzan Allah amma kai aikin manzan Allah ko ɗaya bai dame ka kai ka fi so kawai ka samu ganga kai ta bugawa kana rawa kuma wadu a hakan san manzan Allah ne waye gaya maka annabi yana buga rawa ganga yana rawa yi daga cikin koyarwarsa yi daga cikin halayyarsa bai daga cikin ɗabi'arsu abinda aka ce zo ya koya mutane alkur'ani ya musu bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nusila ilayhi mun saukar maka da wannan littafi Allah ce samin ɗinka shine ka rika explanation ma mutane abin da ke cikin littafi ka musu bayani filla filla wanda bai gane ba ka kara masa bayani amma sai mutum ya zo ya fake da sunan cewa shi ne son manzon Allah ne ya yi ta ashansa ya yi ta aikata munanan ayyuka ya yi ta miyagun ɗabi'u amma yana cewa wai shi mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abinda zai kawo maka san Allah to shi ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aikata farillai aikata farillai abinda duk Allah ya ce maka ka aikata ka dage ka yi na cikin abinda ne kai ka kusa da Allah hadisul qudsi ya ce ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu wato abinda zai kai ka kusa da Allah na farko farillai abinda zai sa Allah ya soka nafil filu sallan nafila da za ka yi kafin a azahar kafin la'asar bayan magarba kafin isha bayan isha kafin na ka abin biyun na in ka dage musu azumin nafila litinin alhamis asura ta su a irin waɗannan nafilfilo su ne in kana yi zai sa allah maɗaukacin sarki ya soka shi kuma idan allah ya soka to abin da yake maka to da ka zan duk abin da ka nema a wurinsa zai ba domin ƙarshen hadisin ya ce wala in sa'alani na mutumin inda zai tambaye ni wallahi ke na bashi wannan inista adani da dai nemi tsare ce Allah wani ya takura mu Allah ya ce sai na kare shi da wancan wancan mutumin yace zai takura masa to dan iya ganin bayansa haka ubangiji ya faɗa yace kuma inna Allah idza ahabba abdan da jibril idan Allah na son mutum sai ya kira jibril ya ce da shi ina son wani kai ma ka so shi yace sai jibril ya so shi sai kuma a sa ƴan sama su so shi sannan sai Allah ya rubuta masa a kan ƙasa mutanen ƙasa ba kuma haka za su so shi saboda haka kenan wannan yana yin nuni cewa lallai hanya ɗaya ɗaya wanda zai sa ka samu karbuwa a wajen Allah shine ka aikata abin da Allah yake so ka bar abin da Allah baya so ka saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba a matsayin abin koyi shine abin da zai sa Allah ya so ka anan zamu tsaya abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abin da muka yi shi sa kuskure ubangiji ya sai mana Allah ya sani tarayya cikin lada wassalamu alaikum